تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan shekara tara uh, shekara ta zago muka shaida wata na Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo gare shi da tabbatar da ɗaukakarsa da kuma tsarki zuwa gare shi muna masu addu'a da miƙa ƙoƙon bara gare shi subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin jama'a da za su amfana da wannan wata na Ramadana. ya sa mu a cikin bayin da yake musu gyaɗar dogo ya gafarta musu ya ji kansu. Yau da ikon Allah shi ne rana na farko da muka ware don fara tafsiri na iyaye mata a wannan shekara a kuma wannan wata na Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari Surori ne da ke da munasaba ga iyaye mata ko kuma surorin da ke da wani sako da yake da muhimmanci zuwa ga maza da mata mu karanta. Ah, tafsiri na farko da muka yi na iyaye mata mun yi surata mun yi tafsirin farko suratun nur shekara ta biyu aka yi suratu maryam shekara ta uku aka yi suratu talaq da suratu taharim wanda aran maye har ya gangaro ya kara da wasu surori shekara ta hudu na maimai da suratu talaq da suratu taharim shekara ta biyar aka yi tafsirin suratu Yusuf wannan kuma shine shekara ta shida insha Allah ta'ala za a tashi a kan tafsirin suratul qasas wannan shine shekara ta shida in ba na manta ba ko haka ne ko na tsallake wata sura ƙara ma tsallake wata sura sai amma na kammala ko ba kammala ko a kammala sai kuma tafsiri da muka yi na ya akwai shekarar da cikin gari aka yi suratul kafi wannan su ne shekaru guda bakwai da aka yi tafsiri na mata shekara shida a masallacin nan ɗaya kuma ba a nan ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a nasiha ta farko gare mu gabanin mu fara darasi arama ne zaba mana suratul qasas cewa ita ya dace mu yi jazakumullahu khaira a nasiha ta da farko zuwa gare mu shine mu duba yadda kwanaki ke gudu ga Allah babu abin mamaki a ce wai daga kammala suratu Yusuf da muka zauna da ku a nan wurin zuwa yanzu shekara guda babu abin mamaki na cewa kwanakin suna gudu da yawa ga duk mai imani yana bayyana mana kwanaki na gudu gudun kwanaki kuma min ashratis sa'a yana daga cikin alamomin tashin kiyama abin da ke zama wajibi gare mu sai mu yi kokari mu ƙara biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa kwanakinmu suna ƙarewa. al'amura suna gudana mu roki Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da imani tabbatacce ba mu ikon yin biyayya gare shi ya ɗauki kuma rayuwar mu a cikin imani mafhum tayyib na farko kenan na biyu ina mai godiya ta musamman zuwa gare ku saboda na ɗauki shekara uku da rabi ina karatu na doctoral degree wato karatu na dakta kenan kamar yadda bahaushe ya fi faɗa idan na zo mafiya yawa hutu ko ina makaranta na nakan samu sakonnin mata da yawa ko in mun zo karatu ana addu'a Allah ya taimaki malam ya sa a gama karatu lafiya Allah ya ba da nasara Allah ya ba da sa'a Allah ya sa ai karatu mai amfani an sha karanta irin waɗannan tambayoyi wani lokaci kuma shi injiniya Ibrahim ya ga tambayoyin yakan ɗauka ne ya naɗe su haka ko ya lankwasa su ya bada na shiga gida na karanta a waɗannan addu'o'i da kuke mini na gode Allah ya saka da alkhairi a karatu da muka dafi na PhD kamar da na fara bayani a cikin darasi na maza cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba iyawarmu ba ko wayenmu Allah ya ba da iko an kammala lafiya kuma cikin taimakon Allah ga statement of result nan university da na yi PhD ta aiko mini na kammala karatun PhD din ko to shi ne na ce bari saboda ku ji daɗi bari na kawo muku na nuna muku za ku ji daɗin gani ko ga shi nan insha Allah ta'ala to na gode da addu'o'i da aka yi ta yi idan ka kammala karatu jami'a take baka title so ga abin da jami'a ta rubuta min da na kammala a karo na farko ta rubuta Dr. Isa Ali Ibrahim muna godewa Allah ba ba daktar da ake sa a bracket bane ko wanda aka je aka bautu aka wahala aka karanta ne ba irin na kyauta bane na karantawa ne to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama mai amfani ga addini da al'umma kuma abin da zai ƙara faranta muku rai wanda ko a tafsirin maza ban faɗa ba jami'ar da Allah ya ba mutum ikon zuwa yayi karatu a can a dukkan United Kingdom ita ce jami'ar da aka ba ta kyauta daraja na farko cewa the best modern university a dukkan United Kingdom ita ce jami'a best modern university wannan an ba da wannan kyauta wa jami'ar mu a shekara ta 2009 2010 da 11 da sha uku. duka ƙarshen shekara an gama evaluating jami'o'i sai a ce ita ce jami'a ta zamani da tafi kowace inganci a ƙasar gaba ɗaya to bil hakika wannan ba karamar daraja bane mutum ya je wajen kuma a bisa ga lissafi da aka bani wanda muka fara karatun PhD da su akalla akwai mutum casa'in da ‘yan kai daga ƙasashe da yawa na duniya, ba wai don na fi su ilimi da iyawa ba ga duk wanda suka zo karatu wurin ba wai ma'aikatan jami'a ko wanda suke kan wani scholarship na jami'a ba bincike ya tabbatar da cewa Isa Ali Ibrahim shine na farko da ya kammala PhD gaba ɗaya a jami'a din to in akwai wani abu sai na ce wallahi bani zaton wai na fi su ne kawai irin addu'o'in nan da kuke mana ne Allah ya amsa ni ina ga wannan shine babban dalili me iya yiwa a cikin su akwai wanda sun fi ni ilimi akwai wanda sun fi ni nace akwai wanda sun fi ni kaza amma cikin taimakon Allah sai Allah ya taimaka ya kaddara cewa zan riga su kammalawa in an tambaye me dalili kake ga ya taimake ka akan wasu ka riga wasu sai na ce addu'a wannan shine abin da ni nayi tunani dalili na farko shine addu'a a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama mai amfani kuma ina roƙon ku da a ci gaba da mana addu'a Allah ya sa ya zama karatu ne na tsira ba na halaka ba Allah ya sa ya zama karatun yi wa al'umma da addini hidima ne ba karatun saba wa Allah da kuma cutar da addini ba. Don wanda ita ce addu'ar da muke tun aka tafiya karatun kuma ita muke bukatan a ci gaba da yi. Mim a cikin babin cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa. Mun gode wa Allah subhanahu wata'ala akan jerin gwanan ni'imomi da ya mana mafi girman ni'imar addinin musulunci. da kuma imani da yi mana baiwa da wannan ga ni'ima na lafiya bayan waɗannan ni'imomi a karatu na zamani da muke yi don yi wa addini hidima ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mun ni'ima da na samu ikon yin digiri na farko a computer science wannan ba wayona ba ne ni'ima ce ta Allah a ya bani ikon yin digiri na biyu MSc wato masters of computer science ya ƙara bani ikon yin wani digiri na biyu again a technology management MBA yanzu Allah bani ikon yin PhD again a computing and information system in oil and gas waɗannan ababe gaba ɗaya ba wayuna ne ko iyawa ba ni'ima ce ta Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan ni'ima ta zama dalilin tsira da kuma yi wa addini hidima ba dalilin barin hanya ba bayan na ko wasu ƙananan karatu da mutum ya yi na certification irin Cisco zuwa postgraduate eh, certificate a research method zuwa certificate a teachings and demonstration wanda duka guda biyu na ƙarshen nan a turai mutum ya yi su wannan duka manufar shine don a yi wa addini hidima don haka ina roƙon Allah akan ya sa su zama mai amfani ga al'umma da addini kuma kuma muna roƙon alfarmar ku ku ci gaba da mana addu'a don Allah waɗannan ababe Allah ya ba mu ikon yi wa al'umma hidima da su Allah ya taimake mu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu yau da ikon Allah za mu tashi akan sura ta ashirin da takwas daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama ita ce suratul ƙasas kuma kwanakin tafsiri da mata a kiyaye rana ɗaya ne a sati insha Allahu ta'ala babu karatu shine ranar juma'a amma za a riƙa yin tafsiri ranar asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sai ranar juma'a a huta don haka za a yi karatun kwana shida a sati kwana ɗaya a huta a watan ramadana insha Allah baya ga wannan kuma lokacin fara karatu shine karfe sha ɗaya na rana zuwa karfe sha biyu saboda awa ɗaya muke yi karatun maza kuma insha Allah ta'ala za a ci gaba da yin sa yadda aka saba kullum ne bayan sallar isha ko bayan sallar tarawihi daga an yi sallah ba ma watsa sai a shirin tafsiri sai a awa ɗaya bayan nan sai a watse Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya ji iyayenmu da malamanmu a baya ga wannan kamar da muka sani cewa ana samun kafofin watsa labarai na ji da kuma na gani ko na gani da ji sukan yi ƙoƙari isar da sakon abin da muke karantarwa Allah ya saka musu da alkhairi akan samu ƴan uwa da yawa sukan ɗauki nauyin wasu daga cikin darussan mu, wasu kuma idan ba mu samu masu ɗauka ba masallaci na kokari a ga yadda za a yi ɗauki nauyin waɗannan darussa ɗin bisa ga yadda bukata ta kama a ƙarin darussa da aka samu bana akwai wani ɗan uwa mai suna Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa Bakano ne, in ba na ɓata ba. A ya ɗauki nauyin tafsirinmu na nan masallacin ya ɗauka a Freedom Radio na Jigawa, ya ɗauka a Freedom Radio na Kaduna, ya kuma ɗauki nauyin tafsirin a NTA Kano. Waɗannan kafofin watsa labarai guda hudu shi kadai ya ɗauka Allah ya biya shi da gidan aljanna ya jikan iyayensa da malamansa. ɗaya daga cikin ‘yan uwa ustaz ta kai ya taso musamman takanas ta Kano ɗin, ya zo shi don ya ɗauki tafsiran shi ma muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna. a Bayan nan tafsiri na NTA da aka saba ana sa shi karfe shida zuwa bakwai ne na yamma lokacin haka za a ci gaba da yi. Tafsiri na BRC Bauchi za a rika sa shi karfe goma zuwa sha ɗaya. Tafsiri na Globe FM za a rika sa shi karfe tara zuwa goma waɗannan na rediyo duka na safe ne sai tafsirin refawa a nan za a rika sanya shi shida da kwata na yamma zuwa karfe bakwai amma akwai tsammanin gaba za a canja lokacin in daman hakan ta samu sai kuma tafsiri na BATV mutanen BATV sun ba da lokaci karfe tara zuwa goma na safe shine lokacin sanya tafsirin BATV a Gombe ana sawa a GMTV shi ma insha Allah ta'ala lokacin da aka saka shekara ta gabata bana ma shine lokacin da za su maimaita akwai FRCN Kaduna rediyon tarayya na Kaduna za a fara sa a karfe biyar na yamma insha Allah ta'ala zuwa lokacin da Allah ya kaddara ina tsammanin minti talatin ne wanda su ba wasu bayan Allah duka suka ɗauki nauyi kamar da muka yi bayani a tafsirin maza baya ga wannan akwai DITV da Alheri Radio ana ƙoƙarin fara sawa a Kaduna in ya tabbata da 'yan NTA Kaduna zan faɗi lokutan daga baya da wasu jihohi da duka akwai tsammanin an turo za a fara sanya darussa a lokacin da abin ya tabbata za mu ci gaba da bayani saboda waɗanda sakon ke isa gare su ta kowace irin kafa suna iya aiki da wannan dama su saurara a midiya da ke wurin su wani yana iya ji a a Kaduna bai san ana sa a TV a Kaduna ba in ya ji ana sa sai nemi lokacin wani zai iya ji a rediyo a Bauchi bai san ana sawa a TV ba ko ya ji a TV bai san a rediyo ba to shi ne hikimar da ya yasa mukan faɗi lokuta din don an kiyaye mutum na iya harsashe ya ga yadda zai kirdado ya fakaici lokacin da ya zama da munasaba gare shi ya amfana da wannan haka akwai sunna tv su ma za su rika sa tafsiri din amma ban san ko sun ba ku lokaci ba injiniya to an ce yau za su ba da lokacin da za su fara sawa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ya mana jagoranci a za mu tashi yau akan suratul qasas tafsiri na shekara ta bana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar a kan sura ta ashirin da takwas daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wannan sura ta suratul qasas sura ce a cikin magana mafi inganci na malaman ƙur'ani sura ne makkiya wato sura makkiya surar da aka saukar da ita gabanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira takanas ta makka zuwa garin madina duk surar da aka saukar gabanin hijira to ta zama sura makkiya ko da ku a wani gari aka saukar da ita ba a makka ba sura madaniya kuma ita ce surar da aka saukar bayan an yi hijira ko da ku ba a garin madina ta sauka ba in dai bayan hijira ne ba'adal hijira fa hiya sura madaniya Zaka wannan sura a cikin maganar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alai da maganan Ikrima ibn Khalid rahmatullahi alai da tafsir da maganar ata ibn abi rabah rahmatullahi alai duka sun ce gabaki ɗayanta ta sauka cikin garin makka ne gabanin ayi hijira amma malamin su abdullahi ibn abbas radiyallahu an da kuma katada ah, ibn di'ama ibn katada rahmatullahi alai da imam muqatil rahmatullahi alai su ma sun ce dukka a makka aka saukar amma banda aya kwaya ɗaya akwai aya kwaya ɗaya ita ce aya ta tamanin da biyar a cikin surar da ita ta sauka ne an bar garin makka za a je madina hijira ba a isa garin madina ba sai Allah ya turo da wahayinta inna allazi faraba alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad suka ce wannan ita ce aya kwaya ɗaya da ita ba yar makka bane kuma ba yar madina bane an bar makka da niyan zuwa madina amma ba isa ba akan zango sai aka saukar da ita kin ga an fara hijira amma ba a kammala ba suka ce wannan aya ita kadai aya ta tamanin a cikin sura mai ayoyi tamanin ta sauka ne akan hanyar makka da madina amma ba a isa garin madina ba a dukkan ayoyi guda tamanin da bakwai bisa ga ƙaunin abdullahi ibn Abbas, radiyallahu anhu an saukar da su ne a garin makka don haka indigenous ne na garin makka wato makka shine qabla al-hijra gabanin ayi hijira mafhum tayyib daga cikin maganganun malamai na Qur'ani suran na karantar da muhimman sakonni kaman haka na farko suran na karantar da mu aƙida da ba da ƙarfi a babin tauhidi shine ta Allah subhanahu wata'ala bayan nan sura tana karantar da mu ar-risala cewa Allah subhanahu wata'ala yakan zaɓi wasu mutane a cikinmu ya ba su darajar su annabawa ne manzanni Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nasi akwai jama'ar da Allah yake fifitawa a kanmu mu yan adam sai kira su annabawa manzanni sura tana ƙara tabbatar da mu cewa shi zalunci duk yadda aka yi shi baya ɗorewa, duk yadda mai zalunci ya samu ƙarfi a bayan ƙasa yake zalunci akwai lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai karya zaluncinsa zalunci yana da ƙarshe adalci ne bai da ƙarshe kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya karya zaluncin fir'auna a cikin surar muna koyan darussa na irin jarrabawa da Allah yake wa iyaye mata akan ƴaƴan da suke haihuwa ta inda mamar Musa alayhi salam ta haife shi aka ce ta je ta jefa shi a cikin kogi ta je ta jefa shi a kogi ta dawo gida ba ta iya yin bacci Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bata haƙuri dalilin wannan Allah ya dawo da ɗanta zuwa gare ta wanda yake bayyana mana iyaye mata Allah zai jarrabe su wanda yake ƙara bayyana mana akwai wani kusanci tsakanin ɗa da uwa ko ɗa da iyaye wanda ba a iya samu duk wata alaka a duniya ba ta iya kai wannan matsayi din wannan alaka tana tabbatuwa ne kadai tsakanin 'ya'ya da iyayensu mafhum tayyib waɗannan duka yana daga cikin darussa da muke koya a cikin wannan sura wacce take mai falala a ta kawo mana kissar gaba ɗaya da awa na annabi Musa alaihi salam jarrabawa da ya shiga ciki ha fama da ya sha da fir'auna yadda Allah ya karya mulkin fir'auna ya tabbatar da sakon adalci shine saƙon annabi Musa da kuma sauran annabawa da Allah subhanahu wataala ya turo a baya ga wannan an kira ta da suratul qasas malamai suka je saboda kissa sura ce da ke da kissosi a ciki wato kissa shine tana kawo stories da biography haka ana kawo laburra kaza ya faru da wane kaza ya faru da wane wane ya sha kaza wane an masa kaza waɗannan irin ababe da suke faruwa sai ya zama an kira ta da suratul qasas kuma qur'ani yana ba wa janibin tarihi muhimmanci saboda tarihi iya da tasiri a zuka zukatan mutane shi yasa muka duba kissar Yusuf da muka yi Allah ya fara ba mu labari da cewa tarihi ne a ƙarshe yace tarihi ne a farkon ta yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka a can ƙarshen surar sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wadannan duka sai Allah ya ce lalle irin wadannan kissosi akwai wa'azi ga mutane masu zurfin hankali ni da ku Allah ya samu a cikin masu zurfin hankali don haka wannan sura ta qasas tana isar mana da saƙo ne na mutane da suke da hankali za su gane akwai darasi kuma ƙa'ida da man malamai suka ce history repeats itself wato tarihi yana maimaita kansa dukkan abin da Allah ya bamu na labari a tarihi ba wai kamar magana jari ne ko soki burutsu ba a'a abin da ya faru a dashi yake faruwa a yanzu don wa tilkal ayyam ha bainan nas kwanaki da suka wuce su ne Allah yake maimaita kwatankwacin su a yanzu abin da ya faru da azzalumai a da yana iya faruwa ga azzalumai a yanzu abin da ya faru ga annaba da manzanni a da yana iya faruwa ga salihan bayi a yanzu gwargwadon imanin su haka kuma abin da ya faru ga iyaye mata irin mamar Musa alaihi salam a da na jarrabawa ga ɗan da ta haifa yau yana iya faruwa ga matan yanzu Allah ya jarrabe su da rasa ‘ya'yan da suka haifa ba tare kuma da sun rasu ba kuma alƙawarin Allah ne idan ya ga dama yana iya dawo da ‘ya'yan zuwa gare su mafhum tayyib uwa uba kuma suran na mana nuna mana muhimmancin kadaita Allah subhanahu wa dukkan abin da za mu yi a cikin aƙida a cikin mu'amala a cikin ibada mu tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala kadaitacce ne bai da abokin tarayya don ka arama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qatil لقوم يوقنون كان من المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي طاسميم waɗannan harufa guda uku su ake kira alhuruf huruf wato ta da si da mim harufa ne wanda suke an yayyanke su akwai daga cikin magabata da suka yi ta yawan maganganun tafsirinsu ko a shekara ta gabata a tafsirin suratul yusuf mun yi bayani akan wannan amma magana mafi inganci shine Allah subhanahu wata'ala kadai ya san me yake nufi da waɗannan Qur'ani balarabe ne amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala sai kawo wani irin sako da larabcin wanda balarabe ya iya fahimta don a nuna masa Qur'ani ga ba daune, balle ni da ke da ba yaran mu bane don haka asalin waɗannan haruffa babu wanda ya isa sanin hakikanin ma'anarsu sai Allah subhanahu wata'ala sai dai Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu anhu da kuma nan kusa kusa Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ya maimaita cewa idan duk inda Allah ya kira waɗannan harufa za mu ga abun da ya biyo bayan su yana magana akan Qur'ani ne duk lokacin da Allah ya kira haruffa din abin da ke zuwa bayan su akan Qur'ani yake magana yana ishara zuwa ga Qur'ani misali a farkon bakara da yace alif lam mim sai yace me zalikal kitabu Larai Bafi, idan muka duba a farkon ali imran da yace alif lam mim sai yace me Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba mafhum idan muka duba alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin idan ka zo yasin haka Allah ya ta maimaitawa wannan kawai min babil misal ne sad haka Allah ya maimaita a duk inda Allah ya kira ko alif lam mim ko tasin ko tasin mim ko kuma sad ko yasin dukkanin su abin ke zuwa bayan su labari ne akan Qur'ani kula ga wannan sai suka ce wannan iya baya mana haruffan suna ƙoƙarin tabbatar da mu'ujizan Ƙur'ani na ɗaya, na biyu suna ƙoƙarin kuma nuna darajar Ƙur'ani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da sauran jama'ar da ke da imani da kuma wajibcin biyayya zuwa ga Qur'ani wannan shine magana a dunkule kai. amma bayan an gama sai a ce wallahu ta'ala a'lam bi zalika wallahu ta'ala a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi fi kowa sanin mai yake nufi da waɗannan haruffa to da in mun karanta su ba wajibi ba ne mu dora wa kanmu wajibcin sai mun fassara yana da kyau mu gane a tafsirin Qur'ani abin da yafi inganci ƙoƙarin haƙura akan abin da sahabbai suka fassara ko kuma malamin su fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya fassara ko ɗaliban su tabi'ai suka fassara ko atba'u tabi'in wannan shine abin da yafi dacewa musamman a babin da ra'ayi baya iya shiga ciki ba zai iya yi wasa bai su ce wallahu a'lam a yau na iya sanin me ma'ana waɗannan harufa din ba to da ka dora wa kai wani damuwa ne da shari'a ba ta dora wa ɗan adam ba kula ga wannan abin da yafi inganci shine kawai mu ce wallahu ta'ala a'lam amma dai muna koyan darasin cewa haruffa din na nuna mana wani muhimmin sako ne da munasaba da abin da ya shafi Qur'ani mafhum tayyib to anan ma sai ce tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyi ne ko kuma waɗancan ayoyi ne na alkitab littafi almubin wanda yake bayyananne kalmar tilka a larabci iya nufin mace ce mai nisa tilka sai a ce waccan kenan ko in abu namiji ne a nesa sai a ce zalika idan a nan kusa ne namiji sai a ce haza wannan idan mace sai a ce hazihi haza waladun hazihi bintun tilka shajara mafhum wannan shine ka'ida na larabci a nan sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin waɗannan sai an kira su da mace saboda ayat ayoyin yake magana na Qur'ani ayatul kitabi ayat anan mudafun ne kitab kuma mudafun ilaihi wa huwa majrur ayatul kitab da haka tilkan ishara ne ilal mudaf tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyi ne na littafi da yake bayyananne malamai suka ce menene hikimar kiran wannan da tilka bayan ga ayoyin gaba gare cikin kin bude kina karantawa aramma ya bude yana karanta ga Qur'ani gaba gare ni kuma aka ce wadancan ba ce wannan ba suka ce li kamali uluwatihi saboda daukakan matsayin Qur'ani ne wa qudratihi da ikonsa wa sultanihi da kuma sultan iko nasa na mulki saboda littafi ne da aka wajabta mana mu bi shi saboda Qur'ani kalamullahi azza wajal ne iya daga cikin abin da ake kira siffofin Allah kamar da Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimi rahimahullahu ta'ala ya faɗa. Zaka ko a duniya ne in mai daraja yayi magana ai magana sa da daraja. To wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. So zaka Qur'ani maganar Allah ne. Wannan saboda darajar kada riga cewa kawai hazihi hazihi sai saukar da matsayin ayoyin Qur'ani sai Allah ya ce tilka wanda yake na ga abun gaba gare mu amma ya mana fintin kau. ba za mu iya faɗan magana irin na Qur'ani ba ba za mu iya yin fasaha irin ta Qur'ani ba ba za mu iya ba da labarin zance irin na Qur'ani ba duk duniya babu wani littafi babu wani ɗan adam babu wata al'umma da za ta iya kawo kwatan kwatankwacin aya ɗaya na ƙur'ani balle ta iya yin kaman Qur'anin ba mutumin da ke da wannan fasaha a duniya da haka saboda wannan sai Allah ya kira abin da ke kusa da mu a matsayi na nesa amma wannan kuma bai hana Allah subhanahu wata'ala wani lokaci ya kira shi a kusa a nan ya ce tilka ayatul kitabul mubin farkon bakar ya ce zalikal kitabu duka nesa yake nunawa amma wani wuri kuma sai ya kira shi a matsayin abu na kusa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ko kuma inna hadhal qur'ani yaqussu ala bani isra'ila duka wannan ana ya kira shi da haza haza a nan kusa malamai suka ce in yace haza kuma saboda kusancin mu da shi ne abu ne da ba a so mu rabu da shi muna karanta shi a sallah in mun je kwanciya sai mun karanta qur'ani a lokacin azkar da safi azkarus saba sai mun yi azkarul masa sai mun yi banda tilawa da dan adam ke yi lokuta da dama saboda wannan kusanci na ba a so mu rabu da shi sai a ce hadal qur'an wannan qur'ani saboda kada maganan me da shi nesa ya sa mutum ya ɗauka nesa ake bukata ya zauna a'a nesa ake so ka ɗauke shi a darajarsa cewa ya maka fintin kau amma kusa ake so ka kasance tare da shi a ɓangaren karatu da aiki da shi wannan shi yasa sai ce hadhal qur'an inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu mafhum ka Allah yace tilka waɗancan a ɗaukakan daraja amma banda wannan kuma hazihi a kusanci a wajen karatu da aiki ayatul kitab ayoyin littafi ne Allah ya kira Qur'ani da sunan alkitab tare da cewa tun a zamanin Annabi sallallahu ba a fara rubuta Qur'ani a matsayin littafi kamar yadda yake a yanzu ba malaman Qur'ani suka ce wannan wasiya ne na cewa bayan Qur'ani ya gama sauka akwai bukatan a rubuta shi sabanin aqidu da ke zargin sahabbai da tare Qur'ani abin da ya tabbata shine Allah da kansa ya kira shi da littafi shi yasa yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur irin waɗannan ayoyi duka Allah ya kira shi da alkitab menene dalili saboda qur'anin nan da muke karantawa ana so ya zama littafi ne dama in an gama saukar da shi to ana so a tara shi waje ɗaya don ya zama littafi abin karantawa wannan shi ya fi sauƙi da barin ƙur'ani a da yadda yake an rubuta a jikin dutse an rubuta a jikin bawon bishiya an rubuta a jikin fata saboda a lokacin babu takaddu irin waɗannan da za a iya tara shi sai daga baya aka yi ci gaba da jam'ul qur'an kamar yadda abu aka kammala shi wanda zaid ibn sabit radiyallahu anhu ya jagoranta a lokacin abubakar siddiq radiyallahu an don haka wanda yake bayyana mana asali qur'ani littafi ne don haka ayoyinsa kuma mubin bayyanannu ne qur'ani duk daƙiƙancin mutum in an fasara yana fahimta babu wani abin da aka yi don a takura Allah ya sauwaƙe shi sai ya ce mubin bayyananne ne ƙur'ani. ba wai abu ne mai wahalan ganewa ba nan abu ne shi yasa yace wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir zaka abu ne da yake Allah ya sawwake shi da wannan malaman balaga suka ce gogewa da fasahar iya magana shine kayi yaren da za a fahimce ka ko ki yaren da za a fahimce ki sabarin ɗabi'ar ɗan Najeriya yana so in ya zo larabci ya rika aiki da wasu kan wasu ruguma ruguman kalmomi da in a khutba ne kada kowa ya fahimta sai shi kadai to me hikimar idan ka zo kai mutane khutba da manya manyan kalmomin larabci ka wahalar da kanka kalimat kamusiya so kake a wahala tukunna kada fahimta to menene hikimar yin khutba abin da ake so a idan a fahimta ko mutum ya zo turanci aikin sai ya rika bin dictionary yana neman manya manyan kalmomin da babu wanda zai fahimci ma'anar su sai ya zo yana yin lecture a aji ko yana wa'azi yana so ya rika yawan aiki da su don kada a fahimta a ƙoƙarin burgewa ya sa sakon da ka faɗa ba a fahimce shi ba IDM has been defeated so ka babu hikima a ciki gogewa wajen iya magana shine mutum ya yi maganar da ko da mai koya ne yana iya fahimta to ne ce fasahar Qur'ani Qur'ani bai aiki da kalmomi masu wahala sai a wurin da ya zama dole a aiki da su kuma wajen jera kalmomi yana magana ne daki daki don a fahimce shi shi yasa yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma sallahu sai ce wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu duba faraknahu litaqra'ahu ala muksin ko litaqra'ahu ala nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila wannan duka abin da ke bayyana mana gogewa na iya magana kina magana da ƴaƴanki ne kana magana da ƴaƴanka ne da ɗalibai ne hikimar magana gaba ɗaya shine don a fahimci me muke yi duka da Allah ya halice mu ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min zakar wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila sai ce lita'arafu duka dan mu fahimci juna mu san juna ne so daka mu rika fahimtar hikimar magana a wa'azi ne a karantarwa ne a khutbar juma'a ne a ko menene mu rika kokarin aiki da kalmomin da za a fahimce mu in bukata da sa muka yi aiki da wata kalma mai tsanani to inda hali mu tsaya mu fassara ta shi yasa Allah subhanahu wataala ko da shi kansa idan ya aiki da kalma mai tsanani a Qur'anin sai ya tsaya ya tafsirin ta misali alhaqa malhaqa sai ce me wa ma adraka malhaqa sai ce me kazzabat samud wa adun bil qari'a Allah da kansa ya tsaya tafsirin kalmar da ya kira mana na alhaqa ko alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a sai ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthur wato duk kalmar da Allah ya ake ta mai tsanani malaman Qur'ani suka ce da kansa yakan jibinci tsayawa yayin bayanin ma'anarta wanda yake bayyana mana shine gogewa wajen yadda sako amma yana da ta da hankali kaga mutum turanci ba yaran sa bane a Najeriya yake amma burinsa shine ya nemo wasu kalmomi yazo yana magana babu wanda yake fahimtar sa ko da bature mai yaren baya wannan sai kaga bature yafi kowa sha'awan yin aiki da kalmomi masu sauki da ka fahimce shi laraba idan suna magana mutane ne masu fasaha sai ki zauna a larabcin ki kadan sai ki kama ta kina jin Sheikh Abdurrahman Suddai hafizahullah ko Sheikh Ibrahim Shuraim hafizahullah yana khutba sai ki rika jin kaman kina fahimtar sakon saboda sun iya yaran haka suna sawwakawa daga fahimta mafhum tayyib sai ce me natlu alayka natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil natulu alaika muna karantawa gare ka min ba'in Musa daga labarin Musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi da gaskiya li qaumin ga mutane yu'minuna da ke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kalmar natulu alaika muna karantawa gare ka mafhum muna karanta mai qur'ani gare ka ma'ana shine malaman Qur'ani irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa natulu alayka ay yatlu jibrilu alayka alquran jibrilu yana zuwa da qur'ani gare ka yana karanta shine ma'anar amma me yasa Allah ya ce muna karanta maka saboda Allah dai ya turo jibrilu da sakon to da haka sakon yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne mai sakon shi yayi aiki ya aiko ɗan aikansa Jibril yazo yana karanta masa nazala bihi ruhul amin ala kalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin kul zala ruhul qudus min rabbika bil haqq wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa Jibril aika ya zo da shi, haka natulu alaika muna karanta gare ka ai Jibril ya zo da saƙon yana karantawa gare ka. min naba'i daga cikin labari asalin kalmar annaba shine labarin da ya zo daga sama wanda aka bashi labari daga sama sai a ce masa annabi ai ja annabau ila annabi labari ya zo zuwa ga annabi saboda an yi ishtikakin kalmar annabi min annaba ne amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi yakhtalifun so kalmar annaba asalinsa labari daga sama ne annabi shine man a ilaihi na minas sama'i wanda wannan labari ya zo masa daga sama sai a kira shi da sunan annabi zaka natlu alaika min ba'i Musa daga laburran sama na Musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi da gaskiya malamai suka ce anan an ce da gaskiya saboda iya bayyana mana gwagwarmayar Musa da fir'auna akwai manya-manyan darussa da in mutum imaninsa bai kai geji ba wani sai ya mamaki abin kaman ba zai iya yiwuwa ba da kansa sai Allah ya ce bil haq tare da ya san masu imani ba sa kokonto amma don Allah ya tabbatar da magana da ya gaya mana sai ya ce mana bil haq. kuma wannan Allah yana yi kaman wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi da gaskiya kuma ya sauka mafhum ko na na nahnu alaika na naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wannan min babin misal kenan zaka muna baka labarin Musa da Fir'auna gwagwarmayan da suka yi bil haqqi da gaskiya kuma wanda yake kara bayyana mana malaman Qur'ani suka ce shine dukkan alakar dan adam da wani mutum in bai imani da Allah ba ba za ta amfanar da shi ba misali mu duba kusancin Fir'auna da matarsa Asiya da zamu yi bayani a gaba amma da ta yi imani da Allah ta kubuta kafircin fir'auna bai halakar da ita ba mu duba alakar Musa alaihi salam da Karuna amma kusancin bai amfani Karuna ba yayi ridda ya bar Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce yana ba mu labari bil haqqi ay bis sidq da gaskiya shi yasa ya kira Qur'anin da kansa da al-haq يا أيها الناس قد inna ma yahtadi li nafsi sai ya ce dai سيتي ga mutane wadanne yu'minuna masu yin imani bai ce kaumin mu'minuna ba sai ce liqaumi yu'minuna me yasa yace yu'minuna masu yin imani malamai suka ce saboda shi fi imani son samu ya zama fi'ili mudari'i shine kullun imani ya zama ana kula da shi ana masa bayi ana masa noma ana sa masa taki haka ake son imani ya kasance ran da dan adam ya ji cewa yanzu imani ya ishe shi daga ranar ya halaka a ka'ida imani so ake rika kula da shi kuma babu ran da zai kai geji a zuciyata ko a zuciyarka ko zuciyarki mu ce yanzu kan fa mu yanzu fa imani komai ya isa yanzu ba ma bukatan gari ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku jama'a da kuka yi imani to ku yi imani ashe akan imanin sai an ƙara imani mafhum tayyib ga sai ce qaumi yu'minuna ga mutanen da suke yin imani suke ci gaba da gyara imaninsu a rayuwarsu ga baki daya shi imani har ka bar duniya ko har ki bar duniya ana so ki zama a cikin sa ke sa daga cikin addu'o'in annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa Allahumma ahyina fil islam ko ko kuma me yake fada na wa tawaffana idza tasal hayatu mamata khairul lana banda wannan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yawaita addu'a da cewa Allah ya rayar da mu a musulunci ya kuma kashe mu a cikin me a cikin imani rayuwa a musulunci da kuma mutuwa a cikin me imani saboda shi musulunci shine mafi yawa ke da alaka da ayyukan gabbai imani kuma shine abin da yake itikadi a zuciya so musulunci ya fi faruwa a cikin ayyuka na gabbai imani kuma a itikadi mafhum tayyib اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان جزاكم الله خيرا يا الله من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ya Allah duk wanda ka rayar da shi a cikin mu ka rayar da shi a musulunci wanda zaka dauki rayuwarsa a cikin mu ka dauki rayuwarsa a cikin imani to wannan shi yasa aka ce liqaumi yu'minuna saboda imani babu lokacin da ake rabuwa da shi ana yi wa dan adam afuwa akan musulunci sallah ta fada akan sa a wani lokaci azumi ya fada akan mutum a wani lokaci amma ba ran da aka ce imani ya fada zuciyar mutum ko da kwa mutum wahala ya gani ya boye imanin ba a cewa ya yadda ce sai dai a ce ya boye illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta da kafirci amma zuciyarsa imanin na nan bai yadda shi ba amma daga an yadda imani to al'amari ya lalace shikenan aiki ya bace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum ana yadda imani to aiki duka ya ruguje shekara arba'in hamsin saba'in ana sallah azumi duk sun lalace zaka ba a rabuwa da imani sai Allah ya ce liqaumi yu'minuna na'am inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu Yace ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi yayi dagawa da daukaka a bayan kasa waja'ala ahla hashiyan yayi kokarin mai da ma'abota al'umma ko kuma ma'abota kasa din nan bangare bangare yayi yanka su group group yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunata sashi wato yana azabtar da sashi yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahayi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata innahu kana minal mufsidina lalle iya daga cikin mutane masu barna Allah ya kare mu daga barna inna fir'auna lalle fir'auna inna da anna mun sanna daga cikin hurufut tawkid lalle tabbas fir'auna fir'auna ala fil ardi yayi dagawa a bayan kasa ya nuna shi shine yana tankaho da kansa yana ji da kansa a bayan kasa don Allah subhanahu wata'ala ya bashi mulki ya bashi karfin mulki ya bashi dukiya waj'al ahlaha shi'an sai yayi kokarin rarraba al'umma a bayan kasa group group wato sai yayi kokarin saka gaba tsakanin mabiyansa bayan nan sai yana azabtar da wani bangare yana jan wani bangare sune yan fadansa yana daukan wani jinsi yana yankawa yana barin wani jinsi duka ya shiga cikin waj'al ahlaha shi'an yayi kokarin maida al'umma gaba ɗayanta kungiya kungiya haka ya raba shine shi'an innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'an yanki yanki suna gaba da juna lasta minhum fi shay annabi baka tare su cikin komai da komai to wannan shine abin da fir'auna ya yi ya dauki bani isra'ila yana gaba da su ya dauki alqib kabilarsa ya ja su a jiki maza yana yanka su mata yana barin su menene dalilin da yasa yake yanka maza yake barin mata saboda malaman Qur'ani irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an da dalibai su irin su Muqatil rahimahullah irin su Mujahid rahmatullahi alayh suka ce shine Fir'auna asali bokaye a zamanin sa sun fassarar mafarki yayi mafarki cewa za a zo a cire mulkin su a gidansa sai ne bokaye da masu aiki da taurari a lokacin tauraro na sama kenan ya tara su sai ce ga abin da ya gani a mafarki sai suka ce abin da nake nufi shi a cikin kabilar alkibutu yake suka ce za a samu wanda daga cikin kabilar banu isra'ila ne zai zo shi ya yaƙe ka ya cire mulkinka a gidanka kuma ya tabbatar da mulkinsa a bayan ƙasa mulkin da yake so ya ɗora a bayan ƙasa sai suka ba da interpretation na mafarkin haka malamai suka ce wannan ke bayyana mana mutumin banza wanda yake batacce wanda yake mushriki wata ran yana iya magana ya dace dan ya dace bai kuma zama cewa abin da yake dawa akan gaskiya yake ba dalilin wannan sai fir'auna da ke wani strategy sai ce duk wanda aka haifa a yanzu a cikin banu isra'ila sai a yanka shi dalilin mai kar a samu wanda zai zo yayi wannan mulki da ku. as a result of avoiding kada a samu wanda zai cire mulkinsa a gidansa malaman qur'ani irin su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai suka ce fir'auna ya yanka yara da aka haifa jirajirai daidai mutum dubu tasa'in duk wanda aka samu sai a yanka duk wanda aka samu sai a yanka kada a samu wanda zai zo ya kwaci mulkinsa amma kuma sunnar Allah duk abin da Allah ya yi ba wanda ya sai hana shi duk da barbaru ba sa hana Allah subhanahu wata'ala ya kaddara abin da yake bukata ya kaddara babu wanda ya sai har Allah innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fa yakul wannan sunna ta Allah da sa Allah ya sa ma ba wai kawai annabi Musa ya tsira ba a gidan Fir'auna ya zo ya rayu yake cin abincin gidan Fir'auna Fir'auna ke biya ake shayar da shi nono Fir'auna ke kula da shi kuma Allah ya kawo ya zama dalilin gusar da mulkin Fir'auna mu duba wani al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ce sa gabar da wata take da ke kin da take miki kin da wani yake maka hasuda da wani yake maka babu wanda sai hana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya kaddara za ka sai mu sa ranmu a cikin inuwa mafhum tayyib da ka shine abin da yake yuzabbihu abna'ahum malamai suka ce wannan aya na da munasaba arama da aya da ke daga ɗan farko farkon bakara akan azabar da fir'auna ya musu wa idh wa min najjaynakum min ali fir'auna Allah ya ce a lokacin da muka tsayar da ku daga iyalan fir'auna yasumunakum su al'azab suna dandana muku azaba mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka muku ƴaƴa maza sannan ko me wa yastahayuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata kalmar yastahayuna asali rayarwa ne amma anan malamai sukan fasara da cewa suna bari saboda Allah subhanahu wataala ke rayarwa amma sai da suna saving din su duka dan kaucewa abin da suke tsoro Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i mai girma daga wurin mahallicin ku Allah subhanahu wata'ala da ka fir'auna ya yanka akalla yara jirajirai guda dubu tasa'in don kada a samu wanda zai zo ya cire mulkin su a gidansa amma matan da aka haifa haka yake barin su aka wayi gari duk masu da ta haifi da namiji za a kama shi a yanka shi shi yasa ne muke cewa dukkan fitintunu da muke ciki a rayuwa Allah yake jarraba mu da su a kowane lokaci tarihi ne yake maimaita kansa dukkan wani irin abin da ke faruwa yau a duniya mai dadi da marar dadi na alkhairi da na sharri na fitina da jarrabawa wallahi alazim tarihi ne yake maimaita kansa in mun karanta kwari sai mu ga ashe ba sabon abu bane innahu kana minal mufsidina lalle fir'auna ya kasance daga cikin mutane masu fasadi a bayan kasa. mutane masu barna a bayan kasa, jama'a da suka saba wa Allah dan ya ce wala tufsidu ba'da fil ardi ba'da islahiha kada ku rika fasadi a bayan kasa bayan an gyara ta don haka fir'auna yayi fasadi iyakan fasadi Allah ya kare mu daga irin wannan fasadi don Allah ya bamu bayin salihai a cikin shugabanninmu waɗanda suke shugabanci Allah ya kare su daga koyi da fir'auna ya ba mu shugabanni masu koyi da irin Musa alaihi salam ba masu koyi da Fir'auna ba na'am wa yuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin Allah yace wa nuridu muna nufin annamunna muyi falala 'ala alladhina istud'ifu ga waɗanda aka raunata su a bayan kasa fil ardi wato a bayan ƙasa wa a immatan musanya su zama jagorori wa naj'alakum warisina musanya su zama magada wa nuridu muna nufi inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kaɗai yake magana anan sai ya jam'i me dalili saboda da daga cikin balaga fasahar iya magana a larabci da yarurruka da yawa a duniya hatta da Hausa da kike yi shine idan aja so a nuna isa na mulki kamar mulki na Allah subhanahu wataala ko wani wanda yake ji a duniya mulkin da yake so ya magana a kansa babban mulki ne to ba a magana wa shugaba a matsayin mufradi sai dai ai a matsayin jam'i ba a yin singular sai dai plural misali ba za ki je gaban mai mulki ka ce kace ba sai a ce kuka ce kamar yadda ranka ya daidai kuka ce ba za ki zo gaban malamin ki ce malam ka ce ba sai ki ce malam kamar yadda kuka ce wannan duka lafazi ne na girmamawa idan mai mulki yana magana bai dace ya ce na ce ba sai ce kamar yadda muka zartar haka ya dace a ka'ida idan mutum iya nufin cewa abin da yake faɗa na shugabanci ne sai dai yanzu ne mutum yake mulki a Najeriya sai magana a kan kansa amma a ka'ida mutum sai yi kokarin nuna cewa jam'i ne mai dalili saboda ba shi da yake mulkin ba to dan adam bai iya yin mulki to Allah yana iya yi shi kadai amma duk da haka yakan iya magana jam'i me dalili din yana mana girman mulkin sa subhanahu ta'ala. wannan bai nuna cewa wai ko Allah ba ɗaya bane Allah shi kadai ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a cikin sama ko kasa akwai wani Allah ba Allah ba ai da an samu rikici da wannan Allah sai ya ce ayi ruwa sai wannan ya ce shi bai shirin yin ruwa ba ai za a yi fitina amma dalilin Allah ɗaya ne sai muke ga komai iya tafiya daidai Allah ya ce muna nufin anna munna kalmar namunna daga cikin alfadil ne wal minna wan ni'ima muna nufin mu yi falala mu yi taimako sannan kuma mu dora ni'ima alal ladina sud'ifu ga waɗanda aka raunata su kalmar wawun anan ita ce matsayin na'ibul fa'il istud'ifu din nan asali fi'ili ne wanda yake mazi mabni lil majhul aina na'ibul fa'il sai koma kan wawun din su wane ne aka raunata a bayan kasa su ne asalin ‘ya'ya maza da ake haifa ake yanka su, da iyayensu da ake sa a cikin baƙin ciki bai karewa, da azaba da ake musu kala-kala, kowace ke da juna biyu tana cikin damuwa, ba da san namiji ba ne ko mace in namiji ne a kama a yanka, an hana su sakar su ne kabilar banu Isra'ila, shi kuma fir'auna daga cikin kabilar kibutsi ne. Fil wanda aka raunata su a bayan ƙasa, Allah ya ce wa a immatan, za mu sanya su zama a imma jagorori a nan wurin tafsirin jagorori abdullahi ibn abbas ya ce su ne qiyada khairi wanda suke jagorancin aikin alkhairi za mu sanya su zama jagorori a cikin ayyuka na alkhairi su banu isra'ila malamai suka ce wannan aya ayar da ke fassara ta ita ce ayar da ke cikin suratul araf aramma وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ جعلكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا suratul ma'ida ko wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin musa yace ku tuna ya ku mutane na wa idh qala musa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum tuna ni'mar Allah akan ku idh ja'ala fikum anbiya'an da Allah ya sanya annaba a cikin ku Musa alayhi salam daga cikin kabilar da ake yankawa ya fito sannan annaba nawa ne daga cikin banu Isra'ila ai suna da yawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku a matsayin annabawa waje alakun mulukan kuma ya baku mulki da wannan mujahid bin jabar rahmatullahi alai ɗalibin abdullahi bin abbas ya ce wa naj'alahum a'immatan ai shine wa an biya wa mulukan mun sanya banu isra'ila sun zama annabawa ko masu mulki mafhum shine ma'anan wa naj'alahum a'immatan bayan an musu azaba an azabtar da su to yanzu Allah subhanahu wataala yayi blessing wannan kabila da annabawa da sarakuna a cikin ta ba nan kadai ba wa humul warithina Allah ya ce mun sanya su sun zama alwarithina magada saboda sun gaji mulkin fir'auna gidan fir'auna da ake mulkin nan sai aka dawo kuma ana karantar da taura a cikin sa duk a hikimar da fir'auna ne kare kansa bai yi ba gidan nan musulunci ya gaje shi mulkin fir'auna ya kau an waye gari babu shi musulunci ya zo ya tabbata waɗannan wuraren tarihi mafiya yawa duk yau akwai su a ƙasar misira mafiya yawa ba da ɗabi'ar yawan yawon kallace kallace ne tafiya amma sau da dama gaskiya idan na samu kaina kusa da wuraren nakan ziyarci wuraren a ƙasar misira na kalla don wannan abun ya faru ne tsakanin ƙasar misira da ƙasar sham a nan aka yi ta fama da waɗannan al'amura da suka faru na mulkin Musa alaihissalam da mulkin Fir'auna, wasu ababe na tarihin tarihin Fir'auna har yanzu suna nan, wasu ababen tarihin Musa alaihissalam suna cikin museum a cikin Cairo, zuwa na na farko kamar shekara tara na ga ababe da yawa a ciki, na koma bayan nan kamar sau biyu don bin wasu abubuwa na tarihi. Akwai ababe da dama da mutum zai iya gani hatta ruwan da aka jefa Musa alaihissalam bayan haihuwarsa mutum na iya zuwa ya ga wajen. so daga Allah subhanahu wata'ala ya sa Musa alayhi salam ya zo gaba da ya kwace mulkin Fir'auna ya kuma tabbatar da shari'ar Allah a bayan ƙasa wanda yake bayyana mana duk karfin mulkin kafurci? Allah subhanahu wata'ala yana karya shi dan Fir'auna idan yana kwana a gida masu gadin gidansa akwai soja alf alf wa mi'atai alf akwai soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su suke kewaye gidansa suna gadinsa wannan kawai personal security ne in yana bacci amma duk waɗannan ba su kare shi ba sai Allah ya sa shi a cikin ruwa ya halakar da shi to da ka karfin mulki baya hana mutuwa bai gushe bai hana gushewar mulki sai dai Allah subhanahu wata'ala bai ga dama ba na so mu kai aya ta shida amma ba zai yi ba lokaci ya ja sai mu tsaya akan aya ta biyar idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta shida subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya ta farko tana cewa ne ina hukuncin macen da aka sake ta saki ɗaya to bayan sati biyu sai ta a lokacin tana da ciki bayan sati biyu sai ta zubar da cikin shin yaya al'adanta zai kasance shin za shikenan za ko sai ta yi wata uku tana al'ada to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asali idan mace haihuwanta haihuwa ta yi ko da bayan kwana uku ne aka sake ta ko mijinta ya rasu to ta gama idda ko ta gama takaba bisa ga yadda muke aiki da su a Hausa amma a shari'a da wanda mijinta ya rasu da wanda mijinta ya sake ta duka sunan su idda ne wannan iddatul talaq wannan iddatul wafat idda wannan na shika wannan kuma idda na rasuwa idan ta haihu koda da kwanaki ne yayi ta gama idda kamar yadda wata mace a zamanin manzo sallam cikin hadisin Imam An-Nasa'i rahimahullah da sauran malamai mijinta ya rasu da layali yan kwanaki ne darare kadan manzon Allah ya ce ki saki aure wannan shi ne magana mafi inganci na biyu ga matar da kuma ya zama bari ta yi duka ya shiga ciki sai aka dambayi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya ga wanda cikin ya lalace wanda zubar da ciki na daga ciki Ya ce akwai maganganu biyu na malamai akwai wanda suke ga wannan idan cikin lalacewa wasu na iya ganin cewa inda kansa ya lalace ta gama idda idan ba da kansa ya lalace ba sai ta yi idda na jini amma magana mafi inganci da ya rinjayar matukar akwai ciki a jikinta cikin ya sauka ko lalacewa yi da kansa ko haifansa ta yi ko lalata shi ta yi matukar ya fita a magana mafi inganci ta gama idda yace saboda ayat da yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yab'na hamlahunna kalmar yab'na hamlahunna shine su sauki abin da ke ciki Allah bai bambance cewa sun haifi da ba ko namiji ko mace kawai yace ay yab'na hamlahunna su sauki abin da ke cikin mahaifarsu in sun sauke to shikenan sun gama iddarsu. su wannan ita ce maganar da Ibn Uthaymeen rahimahullah ya rinjayar idan mun dauki fatawarsa ta gama idda na biyu tambayar da bata yi ba kuma shine zuwa da ta zubar da ciki babu dalili na shari'a ta aikata haramun sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta kiyaye aikata irin wannan a gaba saboda shari'a bata amince a zubar da ciki ba sai da dalili na shari'a mai karfi da ya tilasta yin haka in babu wannan dalili to zubar da ciki haramun ne a musulunci wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci ko ga kuma ayoyi da dama da Allah ya hana kisan kai wannan kwaɗe ne daga cikin su so da abin da kika aikata haramun ne ki nemi Allah subhanahu wataala ya yafe miki kuma gaba ki kiyaye a magana mafi inganci kin kammala idda Allah ya baki salihin miji idan kuma shi zai dawo to Allah ya kaddara alkhairi tsakaninku wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa dan Allah tana so malam yayi mata karin bayani dangane da shigan mace mai al'ada masallaci shigan mace mai al'ada masallaci a cikin magana mafi inganci shi ma akwai maganganun malamai guda biyu na farko suna kafa hujja da cewa haramun ne suka dauki aya kaman e, innamal na najisun fala yaqrabu al harami ba'da amim hadha duk da ayar na magana akan mushrikai ne sai su ce ai an kira najas so mace al'ada tana cikin najasa misali kenan ko wanda ke da janaba yana cikin najasa sai su ce shi ma ba zai iya shiga ciki ba wannan shine fahimta na bangare na malamai na farko na biyu kuma suna ga ana iya shiga cikin masallaci a kowane hali dogaro da hadisin muslim rahmatullahi alaihi da sauran malamai na abu da maza ke cewa innal mu'min la yanjus ai shi mumini baya yin najasa tun da ya ce mumini bai yin najasa to koda mutum na cikin halin janaba ko al'ada suka ce bai zama yana najasa ba dan manzon Allah ya kore fahimta na uku shine cewa in akwai bukata ta shari'a da ke sa ayi wannan to babu laifi ayi idan babu bukata na shari'a to a nisanci masallaci shi yafi dacewa wannan fahimta ta uku ita ce aqrabu ila sawab insha Allah in akwai abu na shari'a da ke da muhimmanci mace kwadaitar da ita dole ta je kusa da masallaci ko da shiga masallaci shari'a ta ba ta dama matukar za ta yi kokari bata cutar da masallacin ba idan kuma aka wayi gari babu wani abu na shari'a tana kammala abin da ya kawo da sai ta yi gaggawa ta tafi wannan ita ce fatawa aqrabu ila sawab akwai wasu hadisai da ke nuna cewa wanda ke da jaraba bai shiga masallaci Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alai da ya tara dukkan waɗannan hadisai ce gaskiya cikin su babu wanda ya inganta wallahu ta'ala alam sai a ƙarshe wannan tana tambayan malam hukuncin wato luwaɗi da maɗugo har take cewa malam tsakaninsu da zina wanne ne idan mutum masu yi Allah ke fushi da su laifin luwaɗi ya ninninka laifin zina girma a wurin Allah subhanahu wataala tare da cewa zinan ma haramun ne kuma na daga cikin manyan zunubai ba kuma an ce a aikata su bane amma girman luwaɗi ya fi muni shine walutan itqala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin shine babu wata alfasha da ta kai luwaɗi da wannan ibnu taymiyyah rahimahullah ke cewa ita luwaɗi laifinta ya fi girma saboda ita alfahisha Allah ya kira ta da ma'arifa alif da lam amma zina sai ce fahishatan anan ya ce waludan idqal ata'tuna al-fahisha zina kuma sai ce la taqrabu zina innahu kana fahishatan bai ce alfahisha ba luwadi laifin sana da girma kaida wanda ya luwadi kashe shi ake yi ko da dabba mutum ya luwadi a musulunci hukuncin kisa ne a kansa ko da dabba ne to da ka luwadi a cikin al'amarin babu sauki kwata kwata wanda suke aikata su ji tsoron Allah su nisanci aikata luwadi babu sauki cikin yin luwadi mu nisance shi akwai mazan da suke luwaɗi da matansu yanzu matarsa ne amma luwaɗi yake da ita wannan haramun ne idan zai sa a rabu da auren gara ke haƙura maza da yawa yau musamman 'yan siyasa da 'yan kasuwa da yawa daga cikinsu amma ba ina nufin kowa a cikin su ba akwai wanda sun ɗauka ba a samun mulki sai da luwaɗi ba a samun kuɗi sai da luwaɗi sun manta da Allah yake bayarwa Allah ya kare mu daga waɗannan manya-manyan kaba'irai wallahu ta'ala alam sai da yawa suna maka fatan alheri da dawowanka da dai a wasu addu'o'i masu fa'ida wadda babu lokacin da zai sa a karanta amma zan mika wa malam wadda takardar da ya kunshi yawancin ababen da aka rubuta to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك